Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 17 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun rasha da aka girki a yankin kharkiv suka aikata masoya gidan sarautar birtaniya sun kwarara tsakiyar birnin london domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu a zama wata babbar dama a rayuwa ta yin ban kwana da sarauniyar za a gudanar da babban taron shugabannin kasashe na majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu kuma daidai lokacin da yakin ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi kanin labaran kenan to a cikin shirin namu na yanzu a ji cewa yayin da mahukunta a najeriya ke tsokaci akan nasarorin da suka ce jami'an tsaron kasar suna samu akan 'yan bindiga wasu al'ummomi a jihar sokoto sun koka sun shigo gari suna ta halbe da sun wace ah, mutane sun halbe wasu sun zo kuma sun yi kidnapping din wasu wasu sun salwanta wanzu wani ma bai san inda iyalai ne suke ba yanzu nan ma ni kaina da ka magana iyali na ba su cikin gari Idan muka leƙa gane kuma za a ji cewa bayan da hukumar lafiya a ƙasar ta ayyana kawo karshen cutar Marburg, masana sun yi kira ga jama'a da su gaba da daukan matakan kariya. abin da ya sa ne muke samun waranga cutar daban-daban shine ainihin dabbobin da suke cikin daji muna kusa da su da yawa muna so mu kiyaye kanmu da waɗannan dabbobi sannan kuma tsafta tsafta na da muhimmanci sosai sannan za a ji cewa alamu na nuna babbar jam'iyyar adawan najeriya pdp ta dau matsayar hakura da rarrashin gwamnan ribas da ke cewa lallai shugaban jam'iyyar ya sauka kamar kowane yammacin ranar asabar yau muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare amma yan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun rasha da aka girki a yankin kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata a jawabin nasa na rana-rana zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kabarbura 440 a wani wuri da aka turbuɗe ɗimbin jama'a kusa da izium kuma ana samun shaidar cewa sojojin rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishaɗi. ya kara da cewa sojojin na rasha sun kuma tsare wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje na tsawon watanni ya ba da misali da wasu 'yan kasar sri lanka bakwai waɗanda ɗalibai ne na kwalejin kiwon lafiya ta yangs a lokacin mamayar waɗanda kuma dakarun na rasha suka kama suka tsare su tun a watan maris shugaban na ukraine ya ce sai yanzu da aka kwace iko da yankin na kharkiv ne aka sami ceto mutanen tare da ba su kulawar kiwon lafiya da ta kamata haka kuma zelensky ya ce a jiya juma'a ya tattauna da wakilai daga nike ya kuma godewa wakilan na nike akan matakin da suka ɗauka na kauracewa kayayyakin kasuwancin rasha lamarin da ya bayyana a zaman matakin da ya dace masoya gidan sarautar birtaniya sun kwarara a tsakiyar birnin london domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu domin samun wata babbar dama a rayuwa ta yin ban kwana da sarauniyar wadda ta rasu bayan kwashe shekaru fiye da saba'in kan karagar mulki. mutanen da sun cika otal-otal da gidajen abinci da kantunan sayar da kayayyaki masu ziyara da ke kurarowa zuwa tsakiyar birnin london tun daga amurka har ya zuwa india domin su shaidi wannan babban tarihi sun ƙara haɓaka sana'o'i a daidai lokacin da tattalin arzikin birtaniya yake fuskantar matsalar tsadar rayuwa wadda tsananin tsadar kayayyaki ya haifar a cikin shekaru arba'in. wannan wani babban abin tarihi ne yakan faru sau ɗaya a rayuwa don haka ba a bar mu a baya ba in ji kana Kant Benedict wanda ya kai ziyara tare da matarsa daga India suka kuma jera kan titi domin ido biyu da akwatin gawar sarauniya da aka kakkafa wa tutoci. Abubuwan ƙasaitar da aka tsara a jana'izar ta sarauniyar ta Birtaniya mafi daɗewa kan karagar mulki sun nuna irin karfin masarautar na jan hankalin duniya kama daga faretin soji ga akwatin gawarta wanda ya ja hankalin mutane da dama daga faɗin duniya. waɗanda suka kuma jera kan tituna domin karrama ta da furanni da wasu kyautuka za a gudanar da babban taron shugabannin ƙasashe na majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu kuma a daidai lokacin da yakin ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres zai bar halartar jana'izar ta sarauniya domin kasancewa a new york don shugabantar taron ci gaban ilimi a ranar litinin daga nan kuma ya halarci buɗe taron muhawara na shekara-shekara da safiyar talata yana mai shaida wa manema labarai cewa bai ji daɗin rashin halartar jana'izar ba shugaba joe biden wanda shine mai masaukin baki shine shugaban ƙasa na biyu da zai gabatar da jawabinsa kamar yadda aka al'adanta a taron a ranar talata amma kuma domin halartar jana'izar sarauniya elizabeth jami'an amurka sun ce za a daga jawabin nashi zuwa ranar laraba ba ko ɗaya daga cikin shugaban rasha vladimir putin ko na ukraine volodymyr zelensky da za su halarci taron a new york to amma duk da haka rikicin da ke tsakanin su ne zai mamaye ajandar taron an jima kaɗan murtala zai sake shiga da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar najeriya yayin da mahukunta ke tsokaci akan nasarorin da suka ce jami'an tsaron kasar suna samu a kan 'yan bindiga su ga wasu al'ummomi yanzu ne suke tsakiyar jin raɗaɗin ayyukan ta'addanci abin da ya sa da yawa suka bar garuruwansu domin su tsira da ransu a jihar sokoto al'ummomi a yankin keɓe wadda ke makwabtaka da tambuwal mahaifar gwamnan jihar suna cikin mawuyacin hali saboda yawan hare-hare da suke fuskanta daga 'yan bindiga daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto matsalar rashin tsaro a najeriya dai tana kwan gaba kwan baya idan ta yi sauki wani yanki sai ta koma sabuwa wani yanki na daban irin haka ne ke faruwa yanzu a wasu wurare na arewa maso yammacin najeriya domin bayanai na nuna cewa ana samun galaba akan 'yan bindiga a wasu wurare kamar jihar kaduna sai ga shi jihar sokoto labarin ya sauya mazauna yankin kebe da ke kudancin jihar sokoto wanda ya iyaka da jihohin kebe da zamfara yanzu ne suke tsaka da fuskantar matsalar ta rashin tsaro kamar yadda wasu mutanen yankin suka bayyana. na Abubakar Muhammad A Sun shigo gari suna ta halbi da sun wace mutane sun halbe wasu sun zo kuma sun yi kidnapping din wasu wasu sun salwanta wanzu wani ma bai san inda iyalai ne suke ba. Yanzu nan ma ni kaina da ka magana iyali na ba su cikin gari. Sanadiyar tashi hankali za ka ga mace ta hito cikin gida a cikin gada ta ɗauko ga kaya ga. na Mubarak Danjuma Kebbi abubuwan da ka faruwa sun ta'azzara musamman yankin kyabi. a shekaran jiya ba zan manta ba idan mutum yana cikin garin kebe dole sai ya tausaya ma waɗannan mutane in ma mutum yana da ƙarfa ko in ce karfin imani ina ganin insha Allah sai ya yi kuka saboda 'ya'ya da jarirai na goyon masu shan nono wata ta ɗauko yaron ta ga kayayyaki ga sauran kumarmashi abin zabban tausayi. lamarin dai ya sa mutanen ƙara yin kira ga mahukunta saboda eh, bindigogin mu na toka na albaru gana su eh, mu muna da kayan aiki na kwarai bindigogi to muna da matasa da mutane masu karin zuciya da za su tsaya su koro yan mutane abun aiki suka yi mu kai kana da bindigo da ka halbi guda ta tsaya mm. su suna da wadda kusan halbi 49 mm. kaga ba ka tsaya a kashe ka gaban za ko ba a kashe ka ba a doke ka a yi daji da kai to shi a kiran da muka gwamnati don Allah a taimaka mana shugaban karamar hukumar lawali marafa fakku ya ce matsalar abu ne daga Allah kuma ba su zura ido suna kallon mutane suna wahala ba akwai matakan da suka dauka to magana gaskiya yanayin da kauyukan nan suke ciki wallahi MT suke yanzu mazaɓar sage ba ma san gari guda wanda adda mutane zaune ciki ne ba to sannan in ka to ga nan mazaɓar ungushi wanda sun ka koma horma da baya bayan ga ita ba gaskiya ba san wani gari guda wanda mutane suke zaune ciki ne ba amma dai muna nan mana ɗaukar mataki don iya mu dangane da basu materials don kaga nan at local government level na ɗauki matakin sai musu shinkafa irin toliya gumin ga buhu arba'in da da garin kwaki buhu talatin sai na rarraba musu kuma sai gashi abin ya kara tsanani sun zo sun harba ƙarƙa ungushi dai mun ka koma a local government level mun ka koma sai musu buhu hamsin na gumi buhu hamsin na garin kwaki tabar ma ɗari uku to sai mun kai magana ta ya ce dangane da abubuwan da ka gudana ya ce ya ce to ai kamata ya sai musu rali materials masu yawa a kai a kai musu don a su dan ji sauki saukin rayuwarsu. Na yi kokarin jinta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai abin ya gagara. Dama masana lamuran tsaro sun jima suna shawartar mahukunta akan hanyoyin da suke ganin kan iya kawo sauƙin matsalolin rashin tsaro da haddabi Najeriya ciki kuwa har da ɗaukar matakai na bai ɗaya domin kaucewa kwararar matsalar zuwa wani wuri idan aka samu sauƙi a wani wuri kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da cigaban labaran duniya. Majalisar Dokokin California ta zartar da wani kudurin doka da ya haramta wa kamfanoni da hukumomin kasashen waje sayan filayenta na noma. Wani yunkuri da ke zaman sashe na tattaunawa kan ko Amurka za ta hana hukumomi da kamfanoni daga kasashen da ba sa dasawa daga sayan gonakin noma. ƙudurin dokar na california bai bayyana sunan china ba haka kuma Gwamnan Gabin newsom yana da wa'adin nan zuwa ƙarshen wata domin sanya wa ƙudurin hannu zuwa doka to sai dai a ma'auni na matakin ƙasa wasu ƙwararru da 'yan siyasa suna bayyana damuwa kan cewa yadda china ke ƙara saka jari a ɓangaren aikin gona na amurka yana haifar da barazana ga tsaron ƙasar wasu masu fashin baki sun shaidawa muryar amurka cewa waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba su da tushe domin kuwa ba tabbatacciyar shaidar cewa ayyukan china suna da illa yar majalisar dattawa melissa hurtado yar jam'iyyar democrat da ta gabatar da kudirin dokar na california tana wakiltar wata gunduma tsakiyar jihar wadda ta kunshi kasar noma a ganinta sha'anin tsaro shine babban muhimmi akan dokokin da mallakar gonaki ga 'yan ƙasashen waje dokar ta abinci da gonaki da majalisar dattawan california ta zartar a ranar 31 ga watan agusta za ta haramta wa gwamnatocin kasashen waje sayan gonakin noma ko mallakar su da karba ko haya ko kuma karbar riba kamar yadda aka bayyana a cikin jihar ta california wannan shekara dai ta kasance mai cike da hatsari musamman ga bakin haure da ke tsallaka kan iyakar amurka da mexico ba bisa ka'ida ba a arizona masu fasa ƙwaurin bakin haure suna ƙauracewa waɗanda suka sami rashin lafiya ko raunuka a yayin tafiya ta gomman kilomita a cikin hamada da tsaunuka tare da matsanancin zafi ƙwararru sun bayyana cewa ba iya ganowa ko bayyana kashi casa'in cikin ɗari na waɗanda suka mutu ba to sai dai wani limamin majami'a a tucson da wata ƙaramar ƙungiyarsa ta sa kai yana ƙoƙarin samar da sa'ida ga iyalan bakin hauren da suka ɓata ta hanyar shiga hamada domin neman 'yan uwansu. Oscar Andred ya karbi kiran neman agaji fiye da 400 daga iyalai tun daga watan Maris kadai ya kuma sami gano kusan gawarwaki 50 daga shekarar da ta gabata. A gaida Murtala Faruku na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu wannan gana muka nufa inda hukumar lafiya ta kasar ta sanar da murkushe cutar Marburg a kasar. Hukumar ta bayyana haka ne yayin da ta gana da masu ruwa da tsaki bisa harkar lafiya a kasar ciki har da hukumar lafiya ta duniya wato WHO. Wakilin Hamza Adam daga Kumasi na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. Hereby declare that the outbreak is officially over. tsokacin shugabar hukumar lafiya ta kasar ghana dr patrick kuma buwaji kenan yayin ganawarsu da manema labaru a jiya a inda ya tabbatar da cewa ghana ta kawo karshen cutar marburg mai saurin kisa biyu bayan hukumar ta inganta matakan da suka dace cikin kwanaki 42 bayan tabbatar da wadda aka gudana karshe baya da cutar mutane da da casa'in 198 ne aka yi ma gwaji tun lokacin da hukumar ta sanar da barkewar cutar a ghana kuma babu ɗaya daga ciki da ya harbu da ita dr francis kasolo wakilin hukumar lafiya ta duniya duniya wato hu a takaice a kasar ghana ya jinjina wa gwamnatin ghana bisa namijin kokarin da ta yi na kawo karashen cutar marburg mai saurin kisan a inda yake cewa hakan bata samu ba sai da kasar ta sanar da hukumar hu barkewar cutar tare da daukan matakan da suka dace ghana uh, ta yi kokari sabida bata yarda cutar ta fada da zuwa wasu kasashe da ke makotaka da ita ba abinda muke bukata gun kasashen duniya kenan na tuntubi Dr. Imiru Faisal mai sharhi bisa harkan kiwon lafiya ta kasa inda yake cewa ko shakka babu hukumar lafiya ta yi kokari sosai ya kuma baiwa al'umman kasar shawara kan matakan kiyaye karbuwa da cututtuka musamman masu yaduwa. Yanzu haka da mu mun magance ma bag virus duk baki da ai jin daɗi ne ko ba haka nan ba amma ya ce mu yi kokari mu kiyaye kanmu da wasu halayen da muke ciki. Yanzu wanga generation mu ciwo daban-daban na zuwa abinda ya sa ne muke samun waranga cutar daban-daban daban shine ainihin dabbobin da suke cikin daji muna kusa da su da yawa muna so mu kiyaye kanmu da waɗannan dabbobi sannan kuma sabta sabta na da muhimmanci sosai ya ci muya mai muka te kasuwa ko dai muka yi cunkoso da mutane mu wanke hannayenmu abincin da za mu ci mu make sure mun dafa da kiyaye dai kanmu da cutar daban-daban sannan na uku mu kuma ya to kaman ka fara samun alamomi wani ciwon da ba ka sani ba ko dai ba ka da lafiya ka yi gaggawa ka te mai yan likitoci A watan Yulin bana ne hukumar lafiya ta kasar Ghana ta sanar da bullar cutar abinda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu jama'a da dama dai sun yi fargaba matuka amma kuwa a yanzu suna cikin halin farin ciki sosai sabida murkushe cutar. Junana Alhaji Abdallah mun gode Allah da aka samu aka yi aka kakkabe wannan ciwo da ya zo. Nan ma kara Allah sa ya komo Allah sa ya tafi kenan. Sunana Sadiya Bibi. Gudai batun ciwo ne da ya zo sai muna cikin fargaba amma da ya ce an kawo karshen shi. so muna munna muna yi ma Allah godiya da ya raba mu da wannan ciwo. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya alamu na nuna babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta ɗau matsayar hakura da rarrashin gwamnan Rivers Nimson Wuke da ke cewa lallai sai shugaban jam'iyyar Yoci Ayu ya sauka daga mulki don kujerar ta koma kudu. hakan ya kara bayyana ne yayin da jam'iyyar ta naɗa gwamna aminu tambuwal a matsayin babban daraktan kamfen takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar daga abuja ga rahoton da wakilin nasiru adam el hikaya ya aiko mana an tabbatar da asalin rikicin yanzu na cikin gidan pdp ya faro ne daga mara baya da ya yi ta hanyar janye takara zaben fidda gwani a dandalin zaben inda aka yi bawa atiku ta goma shi ya yi nasara kan nelson wike look at you have told chairman to resign The position we are talking about, which all of us agree, is the chairman of the party. Wike wanda ya watsi da saukar shugaban kwamitin amintattu don kujerar ta koma kudu akan ya rage zaman doya da manja ya ce saukar shugaban jam'iyyar ne zai kwantar da korar don ba zai yi dan takara da shugaban jam'iyyar duk su fito daga arewa ba. Babban mai taimaka shugaban jam'iyyar Yusuf Dingyadi ya ce sun riga sun ja layi da ci gaba da aiki don jam'iyyar ba ta mutum ɗaya ba ce. Jam'iyyar PDP ba jam'iyyar mutum ɗaya ba. ba jam'iyyar wani bangare ko wani yanki na kasa ba jam'iyya ce ta baki ɗaya al'ummar najeriya maganar da kuma zancen da muke magana shine yanzu da zamu ci zaben shugaban kasa janyewar da mai girma gwamnan sokoto tun farko ya yi a wurin wannan taro na farko wanda aka yi a zaben fidda dan takarar shugaban kasa ya janye ne a ra'ayin kansa idan wani ya ga hakan bai mashi ba shi ma wanda ya tsaya a ra'ayin kansa ya tsaya maganar gwamnan Ribas ne su muke ko zai zo ko ba zai zo ba tafiya ta riga ta fara maganar cewar wai ala dole a jira wani ba a jiran wani yanzu abin da ake magana da za a haɗa kan ƙasa yadda za a samar da fahimtar juna yadda za a sake tayar da ɗan matsalolin da ƙasar nan take ciki domin a ceto Najeriya wanda wazirin Adamawa Atiku Abakar kawai zai iya kuma wanda zai jagoranci wannan a jam'iyyance yo ce yi shi ne shugaban jam'iyyar PDP yadda wani zai kalla wannan ra'ayi ne ne mu da 'yan PDP dukkanmu abinda muke fata a samu nasara. yanzu a cina tsohon shugaban kwamitin amintattu na pdp walid jibrin ya ce ya sayar da matsayinsa zai rika ba da shawara daga bayan fage za mu bi har mu samu nasara abin dole ne ya faru inda faru ne amma akwai nasara batin namu ba dai fasu ba kuma mun kusa kai ƙarshen wannan abun daga nesa ina kallo ba za ne ni a cikin sa baki a cikin maganan ba me zai sa ba zan shiga kwamiti na irin wannan na ba ta shawara ba ya sa kaga zan zauna kullum ina dinga ba ta shawara kuma insha Allahu za mu samu nasara. PDP ta nada gwamna Udom Emmanuel iban a matsayin shugaban kwamitin kamfen yayin da gwamna shi yi makin da na Oyo da Bala Muhammad na Bauchi ke zama mataimaka daga kudu da arewa kenan. Shin wike mai samun goyon bayan wasu gwamnonin da suka hada da Samuel Otom na Benue zai ja da baya ko zai ci gaba da kai ruwa rana. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da Mali Hikaya, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku kiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawa lafiya zai ci gaba da duba abubuwan da ke janyo hatsarin ababen hawa a birnin tarayya Abuja. A makon da ya gabata wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta tattauna da Malam Muhammad Kabir Abubakar na sashen wayarwa a hukumar kiyaye hatsara ta kasa a shelkwatar hukumar da ke Abuja. a tattaunawar su malam kabir ya kai inda yake batun ba da lasi ga direbobin da suka cancanta a don haka bari mu dora daga gurin dangane da batun cewa kuma matakin da hukumar ke hadara ta kasa take dauka wajen tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ne suke mallakar lasisin tuki ta kasa a kwanakin baya a hukumar ke hadara ta kasa ta karkashin shirinta da ake cewa dssp ma'ana driving school standardization program mun tabbatar da cewa ko kuma an karo wasu tsare-tsare bayan da tabbatar da cewa mutum sai ya yi kwana a 26 yana zuwa makarantar koyon tukin mota da kansa ya mallaki satifiket kafin a bashi sai muka yi bincike muka gane cewa wasu suna iya karban satifiket din nan duk da haka duk da waɗannan matakai waɗansu suna karban satifiket din nan by proxy abin da ake nufi by proxy shine sukan je su yi ojoro su haɗa baki da masu makarantun a dai wancan a yi wannan su suka sayar da suke yi a basu satifiket din to yanzu hukumar ke hadura ta kasa sai ta ce to dole kuma sai satifiket din nan ya dauki hoton mutum wannan don a tabbatar da cewa mutum ya je ya zauna ya samu ilimin da ya samu sannan kuma idan an zo jarabawa a ƙarshen waɗannan wai ba ɗaukan certificate ɗin da ba baka ba kawai a'a idan an ka gama wata kwana ashirin da shidan ka za ka rubuta jaraba jaraba nan kuma dole ka rubuzo ka rubuta ta da hannunka sannan ɗaya daga cikin matakan da aka sa su ne kwamfutar ba za ta baka access ba ma'ana ba za ka samu damar ka yi amfani da kwamfutar ba sai hotonka ya fito a biometrics ɗinka ma'ana wasu abubuwa da suka shafi bangaren eh, hannunka da fuskarka da sauransu da su zaka yi assessing eh, exam question ɗinka ma'ana jarabawar ko takardar jarabawar da take kan ita allon kwamfutar wannan kafin ka abin nan wannan duka suna cikin matakai da hukumar ke hadara ta kasa ta shimfiɗa a kasa don tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ake ba wannan lasisin tuki eh, na kasa sannan ah, hukumar hukumar vio ba ita take ba da lasisin tuki ba hukumar tara kuɗin haraji ita take da ita lasisin tuki kamar yadda kuka sani harkar lasin abin da ake kira ma'ana lasisin tuki abin da ake kira tripartite arrangement ne ma'ana haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomi guda uku akwai hukumar tara kuɗin haraji ta jihohi akwai ta tarayya sannan kuma akwai ita hukumar ke haɗara ta ƙasa wadda aikin ta ne ta buga lasisin din ta buga lasin din sannan su kuma waɗannan su za su bawa ko kuma su za su siyar ma 'yan jihar su ko kuma 'yan najeriya baki daya ƙarin bayani shine a kwanakin baya ko cikin satinan da ya wuce hukumar kiyaye hadura ta kasa ta kaddamar da motu a karkashin jagorancin babban kwamandan ta narkon karya a dcm dauda aliyu biyu ta kaddamar da motoci na sintiri da kayan aiki wanda suka kai sama guda da guda ɗari uku da wani abin a fadin tarayyar wanda za a raba su a fadin tarayyar najeriya domin tabbatar da cewa ta inganta aiki da kwazon ma'aikatanta ta hanyar ba su wadatattun kayan aiki kama daga motocin sintiri motocin ɗaukar marasa lafiya da dai sauran makamantansu sannan hukumar kiyaye hadura ta ƙasa ta tana da gidan rediyo da ta assasa domin tabbatar da cewa a birnin tarayya abuja kuma ana iya samun mu akan manhajar intanet ma'ana yanar gizo-gizo wanda aikinsa shine awa 24 ba ma kashewa muna wayar da kan jama'a muna shirye-shirye waɗanda suka shafi a wayar da kan jama'a akan abubuwan da ya kamata su yi da kuma waɗanda bai kamata su yi ba akan hanyoyinmu domin a samu saukin cunkoson ababen hawa da kuma haɗarurruka akan hanyoyin namu kazalika muna gabatar da sintiri da wayar da kan jama'a gangami na wayar da kan jama'a a tashoshin mota guraren taruwar jama'a da suka kama da ma'aikatu makarantu coci-coci masallatai da sauran gurare da muka san cewa al'umma za su karu idan mun je mun ja hankalinsu ta hanyar yi musu bayanai da dai lakcoci da makamantarsu wajen tabbatar da cewa an samu sauki na haɗarurruka da kuma salwantar rayuka akan hanyoyinmu na Najeriya. To madalla a sabon mako kuwa za ku ji cewa. Na farko dai baka daukan mota lasisin duke mota ka ba direba wanda bai iya mota ba na farko kenan. Idan ka je ka sa hannu ka ba shi lasisi ya je hatsari ya buge mutum ya mutu a wajen Allah kai da ka sa hannu kana da laifi. Kin ji na farko kenan. Na biyu kuma su waɗanda suka kikiro cewa je makarantar koyon tuki mota ɗin nan. ba kowa da kowa ne kamata jaje ba kowa da kowa bane ya kamata a ce ya tafi makarantar koyon fikin mota saboda me yanzu haka akwai mutumin da ya shekara ashirin a najeriya yana jan mota amma hanzu bai da lasisi akwai mutumin da ya shekara goma sha biyar a najeriya bai da lasisi akwai mutumin da ya shekara goma a najeriya yana fikin mota bai da lasisi akwai mutumin da ya yi wata ɗaya kwana ashirin da shida ya koyi mota sannan kuma wai shi ne yake son lasisi wannan tsari maganan banza ce wannan maganan karya ne ba gaskiya ba ne. to sai a biyo mu a mako mai zuwa domin yin cikakken wannan hirar yanzu a madadin bakon namu malam muhammad kabir abubakar jami'in sashen wayar da jama'a a shalkwatan hukumar road safety a abuja da wakiliyar mu halima abdulra'uf da maɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita sautin shirin baba ya ko makere ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaida baba yakubu ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ta ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. A yau zan kira ne ga 'yan majalisun tarayya da na jihohi da ministoci da kwamishinoni da su taimakawa al'ummarsu da ruwan sama da kogiyar ya rusa wa gidajensu da kuma lalata amfanikin gonakinsu a yankunansu. domin waɗanda abin ya shafa galibin su talakawa ne waɗanda ke rayuwa hannu baka hannu kwarya. Sako na gaba ya fito ne daga Nizifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Maheka Roga suka ce muna fatar shugabannin kasashen duniya da ke halartar taro a birnin New York za su yi amfani da wannan damar domin fedewa Majalisar Ɗinkin Duniya Bri Harutsiya dangane da yadda take mu'amala da ƙasashen duniya domin dawo da kimar majalisar ɗinkin duniya a idan duniya akwai buƙatar majalisar ta rika tsawatarwa manyan ƙasashen duniya kan matakan da suke ɗauka na ƙashin kai sako daga sani muhammad cindo unguwar karufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa tabbas ganawa da masu ruwa da tsaki da shugaba muhammadu buhari yayi kan batun yajin aikin malaman jami'o'i abin a yaba ne allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin sun amin Salam BOA, don Allah ku ba mu dama mu taya al'ummar da ambaliyar ruwan sama ta ritsa da su jimami, musamman ma waɗanda suke Najeriya, Nijar da sauran ƙasashen Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Da fatan Allah ya mayar musu ababen da suka rasa da alheri. Da ƙarshe muna addu'ar kada Allah ya sake maimaita mana irin wannan ambaliyar ta bana. Sako daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Maɗatai da Magaram da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu adamar Rijau da ce Allah Sarki talakawan Najeriya. manji Atiku ya ce wai idan kuka zaɓe shi zai raba muku kuɗi sama da naira tiriliyan hudu. To sai mu ce Allah ya kyauta, amma mu dai mun san cewa yawancin 'yan siyasar ƙasar tamu maganar su alwala take yi amma ba ta sallah Yanzu kuma sai labarai a takaice. Hafiz a takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun Rasha da aka girki a yankin Kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata. A jawabin nasa na rana-rana Zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kaburbura 440 a wani wuri da aka turbude dimbin jama'a a kusa da Izium. kuma ana samun shaidar cewa sojojin rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishadi masoya gidan sarauniyar birtaniya sun kwarara a tsakiyar birnin london domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu gaba daya idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin murtala faruku sanyin wanda ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya daidaita mana sauti da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc